الحمد لله ولا علم الدين ولا ما بعد يومنا أنا لحد وتر رمضان ينعي بعضنا عشرين تزيار ألف يكون دعوة إلى الهجرية وما يبقى شاشة الوزن شفاء تدوم دا ashirin da uku miladiya a wannan masallaci na SBA da ke Eh, nan a garkin birnin tarayyar najeriya abuja allah ya kawo darasi na ashirin da uku a wannan karatu nan wanda insha Allah wannan tsarin zamu da suka ashirin da biyar a wannan shekara cikin surat yunus alaihi salam wanda jiya mun fara da aya na karatun da shida za mu tashi aya na karatun da bakwai وما كان هذا القرآن مكسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين bayan aka ɗauki sarki a ƙarin baya ya faɗi abin da ya gabata na ba su ɗarawar mushrikai game da kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbatar da cewa ba na sai Allah ba wanda ya cancanta bauta wanda shi kadai to a nan sai ubangiji ba wa ala ya waiwayo wajen ƙara tabbatar da gaskiyar wannan alƙur'ani ta hanyar ƙalubalen da su a akan idan sun fita su zo da kwatankwacin wannan alƙur'ani wanda kafin nan dama a lubalance su a baya in kasa to kuma sai aka kare su wani bale din kuma da aka yi su manufofin wannan sura akwai ɓata mamaki da mashirkan suke na tokar da wannan alƙur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam da daukar da ayat farko a kana da nasi ajaban an awaka ina da rasul minhu an anzir nas to anan sai kuma subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kana hada qur'an an yufta to wannan alqur'ani ai bai tantance a ce wai da kirar da ba ai ba za a iya ba zai yi ولكن في دي أن يسرى من دون الله الجريش أتبقى الله walakin daidai dai abin da yake shi ne gaskiyar al'amari tasdiqan da bayna yadayhi wato saukar da alqur'ani ya kasance daidai ne da gaskata da tattafan da suka zo kafin shi aika unzila musaddiqan wa mutadiqan lima taqaddamu min وشهد لها يوم كتابة أن أن تكتب من ذلك دعت وراء من الله أما على صلاة جاكرة في إن أنزل التوراة فيها هدى النبي تقول يا رب جئتكم بالحكمة والأبين لكم بعد النبي تختلفون فيه فاتقوا الله الآن سورة الزخرف yake cewa a ta yi kitabu na alaƙin indiya da sauransu ba ne kaga ya gaskata mana da tafi a haka yake cewa wa ake adawa da su min ya ta tuka Qur'ani ya gaskata mana da cewa an saukar da wannan sura ta bayyana haka walakin tafsiran da da dai ya zo ne domin ya da da suka kafin wata kuma da haka nan kuma ya yi bayanin bayanin komai wannan na. duk da cewa akwai a ta walakin walakin haka ne walakin tasdiqan da shi tasdiqan da shi mai da shi to sai da to tasdiqan khabar kana ita kana ba amma za a da walakin kana هو تسبيح الجبال شبعا ما تسبيح جنكة تتفرد تطلق بالعين كل شيء تفصيل المصير المقرر به مكان خبر كان لأمرين وتفصيل الكتاب لا يفيد رب العالمين لكم بيان أبدا الله سبحانه وتعالى كان من شوق الجيل لا يمكن التأثير من رب العالمين عن تجربين التأثير أن يقول لك تقول لرسولي أن صلى الله عليه وسلم يا كثير من التأثير ولقد أن أن كان مثلا تتنبأ فما تقدر تتوقع على abin da kira na idrak al-idrak shi da ko dai ba ta abin da ya gabata da ajiyar samun kamar misali a kamar ka ce zai ya to kuma kai suke suka nuna ba zai su bane an to sai ka kawo harkar idrak sai ka fita da fiye da shi ba zai su bane kamar ka ce ya a zai بل عقل هربتنا أثبتت مجيء بيتي وأثبتت مجيء عقل وبل كنتي أم الكبار الصغار ومعنى الأمر فنكم أنا الإدراج saboda haɗa wa mutum abubuwa da yawa a wajen guda misali kamar ka ce kaga kuma ma ya yi bukari to wannan kuma ma kuma ma da za ka tsara a kan insan ta ce maka israfiya ta yi kifariya bal ta'alun da ma ma da tsawon mamaki ma wai mutum da ma mutane da ku bal ta'alun da za su alala bal inda bal kuwa sha'i na gwamnati in kifariya da mamaki zuwa wani mamaki zuwa wani mamaki zuwa wani mamaki an gane ko to a nan ita am din nan ta zo da ma'ana bal sai sai bal ya kunu na karawa ma'ana ki ba ma wani ka adana wannan sanar cewa zan Allah wai ya ke kira alƙur'ani kun to ga inda yake kira akai kenan mutum zai yi alƙur'ani ko to kuma ku kirkira ku kinyatin ku ku ku zo da abin da ya zo da shi fa'atu bi ashari suwari fa'atu bi suratul mithlihi ku kawo sura ɗaya da yanzu zuwa saukar wannan wahayin an saukar da surori da yawa to kuma ku zo da sura guda ɗaya irin ta Qur'ani tunda a lokacin wasu surorin sun tsitsi kama da yawa tunda a shekara ta goma ne aka saukar da wannan sura a bisa binciken malamai to tun da ba zuwa shekara ta goma ai an saukar da abu da yawa na Qur'ani to ba su da ashar suwar misrihi wa kuma ne da ta'atu min dunillahi in kuntum sadiqina ku kira wa'anda za su taimake ku manista za su duk wanda kuka ga za ku iya kira a maka a wajen maka ko a ina ne min dunin layi wanda ba a nan zai taimaka muku in kuntum sadiqin in da gaske ne cewa gaskiya kuke cewa annabi suna kira qur'ani to kuma kuke kira kira wanda kuke da ku in ya so sai da ta qur'ani da gaskiya ba Allah ya ce ban dalil to kaga an ban ta zo da ma'anar ta ibaniya ta ta ba ta azwar ta ta da rabbul man kazzabu ma lam yakun bi ilmi sun karyata abin da ba su da masaniya a kansa shine alqur'ani ولما يأتيهم تأويله kuma su ba su ma su ma tukunna ga hakikalin abin da Qur'ani yake faɗa zai faru ba zai zo ya faru ɗaya ne walamma ya ake ta'awilu tukunna ma'anonin abin da ake faɗa ɗin ba su gama kwanta musu a zuci ba Allah ya ce kazalika da zai min qablihim haka kuma irin yadda suka kare ta manzan Allah haka wa'anda suka gabace cikin mutanen annabi nuhu كتبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه سوى ان في القريه هذا المسلمون ولو كان الحديث على ذلك الاحزاب انا مجانا كنت يوي ما في وقت يا خوي إن كل لله سبحانه وتعالى تلك الآية فحقق حالي يرتفع حقق ثم إن سنة التأويل وما يكون هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من صواب بعض التكليف لكن دعوة موسى كيف ذلك ita ko wannan kutar ba za a ce wai to an ba shi dama a ɗauke shi a sakan ba ma da hannun sawa ba a yi masa kwanyi an san fanyi ko shi ne idan aka je aka je eh, da safe aka samu saniya ko taguwa sai a je a taso madara da rashi to in aka sha da safe aka yi kalace to can kuma zuwa an jima an rana ta san ko ba cikin zuwa nan biyu ma haka to kamar yadda muke imani da ake so a sake komawa ai ya an tattaru kaɗan to wanda ya ɗan tattarin madarar da tsarsa da wasu a ciki da tafi da ranar da wannan tatsar da shi ake kira kwanye to to ma da hannun kwa ita alkiyama ba a tsarsa da yanzu an gama da ɗaukar da farko wani su ba su yana to bari a bar sakan ba ta ga yanzu za su tafi aikin hajji za su to yanzu eh, abuja tana da jiragen hudu shi kenan an jirgi na farko su fito sai kuma kai kana da wani asanin ko wani abu sai ka makaranta ka zo an riga ma an yi a ka ki ba matsala a yi sai a shiga a kasari a riba da zuciya a riba in dai ba kai ko an zo jirgin karshe la'alla sai a ce to ai wata kila ma akwai jirgin ofishiya to ita a yana za a tsada in ka in la sai hatan wani san man zuwa wala illa sai hatan wani san ma na amin sawa ita ba ba su da fanni in aka yi ta tsaye an ga to shine Allah ya ce kadalika kazzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin ka duba ka ga yadda karshen azzalimai mana ya kasance wannan ayoyi ga ku da ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa kamar yadda suka ji shirya da take cikin su ubangiji yana gaya mana cewa alqur'ani dai a aya ta farko sai da aya ta 37 alqur'ani dai ba zai yi a ce kagarta akai ba zai yi a ce kagarta akai a cikin qur'ani akwai abubuwa na ban al'ajabi labarai ka duba ka ga yadda Allah ya bada labarin annabi sosai daga farko har ƙarshe kuma na zama wasu cikin saba da labarai ba kafin dukkan zuwa alƙur'ani amma mafiya yawan labaran na kawai ne yanzu a ta mai yin ibn qayyim wata rana a yadda suke rawaitowa cewa ya fita yana cikin tafiya a cikin sai ya a hanya to a shi wajen shiga wani wata zaza shi ne wani tsakanin dutse da yanzu kawai sai ya tsinci kansa a wani yanayi ya hango wani mutane yana hango wasu mutane da shauƙo kuma alƙiƙa wasu irin hasira ce da su kawai sai suka ɗauke da aka yi aji a kai shi wani shugaban sai aka kai shi wani shugaban wai a kai shi shugaban su wani sun ajiyar ne kama labarin da aka kai shi wurin yi a yi nuna babu abu sai aka ta ga mu cewa to ga wani ba Allah dai waye shi ya san wani daga daga kaza daga jazira to kai ne matsayin ka ake da ce rima wasu da ka ce to kai rima na wasu wa ko ta kan dai da ba ta والذكر غير فإن الفرد المرتجل والفقير وداعا أيها الرجل فرحاء بيضاء مسؤول عوامها تمشي الهويا كما يمشي الغير كان مشيتها من تجارتها من الصحابه لا لكم ولا علم حسن وقد ذهبت إلى الحامل يتبعني شام شرور مشم شمس مشم سنتين وجدتها عرضا وقلت رجلا غيري وقلت أوصى ذلك الرجل خلق واقع يمثله لأن أنا لا كان يسير وأنا أمر وأنا أمر كان يتمنى kana ce mata inda zakarar wata hiri ayar su za su kuma kai ka kai a wannan shi kansa wanda ya faɗa musu sai ce wa har su sai kuwa da al'ayyuna an na za ka kai kyale da kuwa sai na ku ita ita zure ra ba ba irin mutum da za a kyale ba horai da su ne da zure ra sai ce su kai da suka masu gano masu ke zure ra yin da wata da santa ba kawai yin ta mutu ne a yi kai ke furera ke kuma shawar yankin da mutu da sun gina Ya ce wasa masa waka da kofar ke yi kawai su ta wata wa ce furera ta ina rangar kusa ne don mahalta ne kuwa da an hanyar zamanin ba a kuma ba a kuma mutu yin ta waka da ta ta gaba sai su hannu. sai ke kakkari ko wani suna na wani ni ne shi ɗanin ka daga da kana man ba a wani sun ce gore ranar da na samu ta a baki <laughs> to da labarai da kuma amma su suka fi in aka ba su wannan labarai don suna da shida a kan haka ya dama a ko ba ta faru ba to amma shi ƙur'ani ba ma na hada ƙur'ani a yusta duk abin da ta ji na labari ba zai zo a cikin da kiran da Allah ya ce ba za ka samu kan da na tsara na fila kar ku zama kawai matar da take ciki sai ta zo ta kwanta kika min ba da wani an kasa min ba da wani bayan ta sha wahala ta cika kika an kasa sosai zo ta warware shi wata ta ce maka hiyar ra'asin hanfa wata mata ce wariya da ka yi ta a maka ta jini kaza ta jini kaza ina ce ba an yi rasa labari ko an santa ko ba a santa bai an taɓa yi وذكروا مثلا الجليل اصحاب الجليل يمكن تكون الاعمال المتعلقه عن سبيل الله وما كان هذا السؤال نعم. عن مصطفى بديع الله يتعالى في سوره الزبائن وقالوا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لقد كانت في قصص الكبر الحديثة إذنا لا تقصي أكلمة إلا الله عليهم إنهم بأن الله يكبر لكل الأسباب أما كما كان في الجاني ما كان حديثا للسلام كثيرا في أثر تعريفا ولكن تصديقا للفيل السيدي شيء قرآن من هذا السيد ينا مركز تعبد يدو طبعا شيء وتفصيل كل شيء وما يعلم بيان حكومة يدري وهدى ورحمة لقوم And the doctor said the في problem is the disease culture. shekar da da shi za ka wani shekara ta dubu da da na manta da ta fi gaya kawo saboda shi ya kawo su wani bilin lamarin ya haɗa da a ta ita duniya da mafiyar da ta yi yana wace ƙarshe ne an ce da yi zuwa na wani irin labarin da har ma an fara karamin ko kai amma da ƙarshe ba littafi ne shi da littafi ne na ƙasa ya za yana fitowa ba su kan ba su kan sai ta har sai ta har sai sai aka har sai shi a italiya sai aka har sai shi a lebanon sai aka ga shi za ka karanto ka ji labarai da abubuwa na jini. sai da dalilin kana karanta shi ma ba ka so ka daina amma kuma sai dai اركبت بقى تشيك القرآن ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا من بين يديه شوفوا ما يقول أن يتعرض لذوك وتفسير كل شيء وهدى ورحمة هما الشريعة هما لرحمة آه، آه، آه، لقوم المؤمنين لما من تشيك وأن لكم تتشكى عن الكذب بعد المؤمنين نعم إذا تفكري فلا تنوي الاختلاف william shakespeare a cikin mutanen da suka yi yana cikin mutane masu ban mamaki da ban al'ajabi sai ruwa ne amma littafin sa ba shari'a ce ai an san shakespeare ture ne amma ganda shi ya ce wannan ba a ture ba kwakwalar da ba a yarda tura ba ce fiye da aka balarin ne aka canza maka na la'adar sunan da shakespeare shi ne sai aka yi shakespeare فورمولا تشتا حوادثنا في السورة والحديد أصبح شكتا شك ديها ولا رسما شك فديرا كتبوا تدير من الوقت الجرس أبير الجن والشياطين من الدم فراغتنا في الوقت في شهر رسولة التوشي فدوبا لتتبقوا أنا مبقى لنا في العالم العمر لكن شنوا أحسابي wani ɗaurinka wasu masu drama wasu masu rubuta iska suna jin mako wasu ma karshe shi ne su kai ka dace a da kai ko su koya wa mutum kanki ko su koya wa mutum laifi ko su koya wa mutum ɓanna ko su koya wa mara wa mutum baya babu shirya a cikin shi ko ma kan da ran an yuftara an da lahi saboda shari'a ta tsinta wala tasdiq alladhi bayna yadi wa tafsil alkitab la da fihi na rabb alam shi ta Allah ta'ala ya tsaya ba ta shekaru ne cikin da shi ga shekaru shekaru ana da shekaru ne cikin kana mutum wata wata cewa da shi wani shekaru wata da ne shirin kyakkyawan tsaye shekaru kuma ko mutane gaba ɗaya maza ne ashe da mata shi kuma shaidani da take ai shaidani da wa shaidani da haka ke cewa kuma a mashi Qur'ani sai ya ce wa mata da take shi وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون aikin na gasi da ke da mai da mai da kuma da zama ya ma ma inda ho a da ma'amuna ne da su ke aiki da ke da jirgin da an aka ɗauko malaikun sun ɗauko da kuma da kalawar da bai su ita da ko da mazana shi shi ya nuna وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله يسلمك كيف يعرفك وكيف يشركك mun aiko ka baka ce ka zama mai bishara da kuma cewa Allah na a cewa za su samu rahama kuma kai gargaɗi ga wanda suka saba wa Allah cewa kai azaba a nan sun zama in ka ji ba a mafi tsakanin da maka da duniya sai ya yi da ba amma yana nan zai ba da labarin wanda zai faru a wani waje ne nisa kuma lokacin da aka tanka yaki tsakanin fata da rom fasha da rom roman da farisa labarin gida biyu wa larabawa ba ba lokacin da roma suna kan addinin kiristanci su kuma fasha suna kan addinin bautarta to sai su larabawa suka ɗauki wannan a matsayin wanda yake da awar ya zo da addini da ba ya da nasara to duk da wanda suke da awar addini da samu sun su ne ya gashi an cinye في الله سبحانه وتعالى يكرر من القرآن بألف لام ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله an yaƙi arzin da ya kuma wato wasu to a nan addini ɗan maslaha kiristocin nan addinin da suke kai sun ƙasun na shi ba irin addini da annabi ta yi kwarfiyar da shi bane kawai ba da cikin kuma ya tabbatar da haka to amma da sun kafirai da shirye ba wani ne a wani su kawai maganar addini yanzu da ta ko ma ya yi to yanzu dole kai to ka da ka da abin da ya maka da yadda da to da za ka komai in dai na da addini ba na ka ya ga fi a ne ka da ajidan amma inda ya fi da kuka da kuka da to amma daga inda aka yi ya ce an ce a yaƙi a niyya ne a kashin ne wasu kuma kun faɗo da ƙasashen da to a wannan wurin an aka tafka ya aka cinye noma daga tsohon ba da min ba da shanari to su ma bayan an cinye su da yadda su su ma nan da shekaru kafin shekara goma su daga shekara uku zuwa shekara uku za a yi yaki kuma za su cin da mata ilai kuma ta kan kaji a kan lokacin da ya tambikar da zai gani da yake sai da na tare ke nan maka da alƙur'an wa ba ta da alƙur'an da ba zai yi ake tsarar da ta wasu gashi ina ba da labari ina ba da labari mazalar sun tsara sama da ya taho ne shiga maka mafarki yana kan kusa a wani da ya ga sun shiga maka shi da haɓarsa sun yi umara sun aske kan shekarar shida da ba mafi yawan شوفي الله دائما دون قصد الخير يعني الانسان لا الشمامة sahabbai da kai sun na da kuma Allah ya yi nawa hadisi sun zaɓi shi da maka aka san cikin ɗalibai da ba wani alƙawari ko tare da su da Allah kan da kake mu za ta yi fashi su duk ne da yin da kake maka labari da kyau da wasu Allah ya zauna ma ya ya tafi da kuliya ya turo kuma ana amma a gaya wa su da iyali na su ba kuma ranar kawai a farkin da ya kuma mun zo ne ta haka su zo ka ne da kuma zai

الحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ألا يتحدث عنها يا فتحة من بنت ومعنك من بنت كالشد أمن أنت yankin shi da mutu da ka ba a yi ba da aikin tsohon akwai ɗan tsoron za mu shiga ba yana da shekara ɗaya a nan ba a cewa za ka zai kuta shekara goma ba za su kawo na kamar ki kuma ba za su kawo na ba hmm. sai bayan shekara goma ne za a yi jini kwanta sun kuma ko da ke za a yi kwanta da firiji wannan firiji din da aka yi eh, shin a yi a a a da da da ba a da da shi ba ko ga yadda sun samu duk wanda su ce wanda da ya ba su da to sai da suka hankali kafin batun sai su shi suka canja wannan alkawar suka taimaka wa barin makasar ta yayin za ita kuma ba ku za a ta yi alayin da za a tana kusa da makka amma kuma sun zama irin suna da akwai alayin akwai haɗaka da kafin da mutum Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma barin makasar alayin da da ƙurashi to za ku kuma ake idan kuka taimakawa a layin mutane suka taɓa a layin mutane hannu to kamar ku ne kuka taɓa kuma za ku kasa to sai zan su Allah ya jefa su a cikin zakar turai shi maza da ta sallama ya kan fito madina ta mutum dubu goma sha uku ta shigo haka فإن أعرضتم أن اعتبرنا وكان الفتح وانكشف الغفاق وإلا فاقروا لجلال يوم يعز الله فيه من يشاء حتى الثاني الثالث أخرجوا لنا فلا أخرجوا تفرجيات الذات تكتكيب تيجا شيء أن شيء gashikin shiga ɗakin Allah amiri da gashi ko hadda kila rukun wa mukassiri rukuta ko wa mukassiri wasu sun aske kai sun yi sassari wasu kuma sun yi sassari ba tsoron kowa da suka ji Allah ya tafi ainihin wa da ta'ala Allah ya san abu da kokari ba ana shirya wani abu ne wanda ana yin nuni a to kafin shekara ta zama zagaye kuma Allah ya sanya ku fatahan qariba buɗi na mutane kun ga an yi fatu an yi kudai a shekara ta shida maza da kuma ta yi kuma sai ya shagala da ya ke aika wa zuwa ga kisra zuwa ga aisa zuwa ga ƙauki zuwa ga sarakuna na gwarawa daga bayan waɗannan sai ya kuma yanzu ta ɓangaren nan gefen tun da muka gurbar da zirgin sun tare da isfan a kusa da isfan da kuma yahudawan kaibar haka da ya tabbatar kan gida a masu cikin wasu sun tare da can duk da cewa su kusa da wurin da ba mu halaka to ba mu da hukunci da ya kuɗe ba ba abun amince su ba ba ba ba ba ba cutar da da suke fita sun sun ne kauya a yi tuni kuma sun ne kauya ba a yi tare da ne idan ba zai mu zauna cikin da to fasa hankali ba shi ne ba a yi da kai daga dawa bayan ta dawo ya suka haibar to musulunci ya kara ta zama zuwa an kara da makarkashin da wani ya kan kara yaduwa to manzo Allah shekara kuma shi ne zai umar da wannan kuma da aka ce ya dawo to ya ya yi ba wanda ya kama shi da ya yi suna zuwa aka turo masa da ba ku tsaro lokacin da ya koma wannan Allah ya ka bai tsawo duk kuma to kama shekara ta shekara ta takwas sai kuma ga shi cikin marwari wani alƙawar sai aka tashi shida shi wa ukura su ke nuna ha nasu min Allah wa fatu kari aka yi aka shiga aka buɗe maka alƙur'ani da ashe gaske ne abin da yake fara lokacin da zuwa a hadisin sabba Allah ya ƙara da a shi ibn Arab da ake azabtar da su maza a sallallahu alaihi wa sallam ku yi hakuri Allah ya cika wannan addini har sai ka ga mace ɗan da dukkan mace ta taso tun daga gari kaza zuwa gari kaza ba ta tsoron kowa sai Allah da kuma ba ta ba ta tsoron kowa sai Allah ma'ana ce a lokacin da Allah ya bar wannan abu ba ta kai mallakar da fito ba su cikin musulmi ne a koyi za ka wannan tasbih alladhi baina yadayhi wa wata wa tafsir kitabi akwai bayani dake dake a ciki lalai da yi babu shakka cewa daga wajen Allah subhanahu wa shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an yi kuma su wannan kalubalantar su da aka yi an kalubalance su ne a matakai mabambanta mataki na farko an fara kalubalantar su ne su kawo irin ƙwar'an da yake da ilmi sun misali duk da lokacin da ya gama su ba amma a yi tafi ilmi Su sura ɗin da goma sha aya cikin shida da ɗari da talatin da kaza وكاو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا inda za a ce da mutanen duniya za su samu jin da da ba kai su zo da irin wannan alƙur'ani ba za su iya zuwa cikin ko da za su samu su taimaka wa sunan su da za su iya aka ba su lokaci lokacin da aka ba su kuma ba su iya karɓuwar da ƙalubalen a samu kuɗin sa su zo da ƙur'ani ba babu to sai aka ce shi kenan tun da dai ba za su iya zuwa cikin ba to an rage su musu ƙalubalen yanzu su kawo ayoyi وإن كنتم في وإن كنتم أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ويدبر في كرة الأخير وزن من اتصال من دون الله لم تكن فاشيا عند كثير من الاعضاء كما وجدت كان تتشعر والتدور وضوء الانسان صلى القران بنفسها في ان القران تعالى يكتب في سوره البقره وان كنتم في ريب وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين هنا شكا محمد صلى الله عليه وسلم تبكار سورة آية من القرآن قل فأتوا بسورة من مثله هذا أنا ما أتعبتي wato haka aka ce a menene kul fa'atu bi surati min mithlihi mithlihi a kul a an yakun nakara kul fa'atu bi suratin mithlihi tabun min mithli hmm. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن آية لم تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين zuwa ga irin kwatankwatin wannan kuma shi ne har yanzu ba a taɓa samun wanda ya zuwa Qur'ani nan musayar da su kaza ya yi ta kokari a kan gida ya ne wani abu da amma ƙarshe sai ya zama suka ya zama abin jahina abin fata kamar yanzu da za a hukunta da yana daga baya kuma wato eh, wato akwai eh, abubuwa da da wata rasa ne game da musulmi sai ke ta amma dai kai dai ka san wannan maganganun da kake ba da Allah kuma ya tabbatar masa ya ce karanta Qur'ani da mana ko ya da wani karanta Qur'ani cewa ya karanta الحافظة الزارعة سمعا والحافظة الأقدم والآس والخافزة بخبزة والآكلة بأخلاق حالة مقنع لقد بيني أنا أحد وقال وما كان تقول أهل المجال لم نشد يا بدع بنت بدعين مثلي كم تلقي لما أتهجرين wala wanda ba kan gano dai na rashin abin nan sai sai to amma wannan dai kun san dai ba ba daga Allah yake ba ya ce eh wata sun san cewa mutumin ba zai maka jiki ne amma da kan za ku yi a mu mu bi saka ne shi zai kashi da farko da a shi ya fiye mana akan mutum mai gaskiya da kabilan mu su wani kabilan su ne haka haka da wannan da ya fi mutunta wannan vestin da lokacin da za su Allah sama ya sa aka kuma ya sa aka kawo shi aka ɗaure shi a tsari da yin tsawon da ya ga an kyautata a an sake shi ya mutu da ya kyautata sun da ya kyautata to shi da a hana ne dan da da da da da da da da da da da da da da da yanzu dan Allah ina za ku kai alif lam gulbat ruhum fi anna al-ardh da min ba'd ghalib bi ghalib ya kan kawo yake wannan na dauka ku hada shi da sai sai ka karanta su ba hatin da yayi sai sai wallahi a'lamu ma yakun hada min fi wallahi kun sai wannan da zai fito daga ilmi shine kamar da kuma da ilmi معناها لا يخرج من الله يمس يا رب كما اسم الله هنا بالعبرية وكذلك شيء قرآن دي لا يزول مجال بعد بعد نعم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين cikin man yu'minu bihi akwai da suka yi imani da shi domin minhum man la yu'minu bihi a cikin su kuma akwai da suka yi imani da shi ba akwai da suka ayi da mu'minin a cikin akwai ubangijin ka shine yafi sanin mabarta da kuma abin da suke yi na manna na'am وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون da kuka kun karya ta kanka kun yi amali wala kun amalu ka ce ni amali aikin da nake aikatawa ni ni zan samu ladan sa a wajen Allah wala kun amalu kun su ma ku je aikin da kuke aikatawa za ku je ku ga wani sakamakon a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala kowa za a sakamakon aikin da yake aikatawa أنتم تبرئون مما أعمل باركم قرآن الأيام أن أحب مثلي أي كتاب وأنا بريء مما تعملون بما باركوا أنا لأحب قرآن شركنا أي كتاب نعم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ka shi ke nan je ba ta ba inda ita har aka kai su wannan shi ma a ciki akwai tsoron sarrafa wanda duk mai hankali zai iya jin cewa zai iya kai masa domin a ai a nan cikin zuwa da kuma ubangiji ta wata ala yana gaya kul in su قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ta wani amfani da mamuni da Allah ya kusa a cikin su da akwai waɗanda suke zuwa ka kasa kunne su ta in kana alfa'ani kana koyar da shari'a to amma kuma ba a karɓar abin da ake yi suna da shi amma ba a ya koyi ɗari dan maka dia telah za ka yi za su zo su kamar sai Allah ya afa anta tusmi'u summa yanka kai za ka iya sanya kurma ki ji magana ai inda ka kai da fara da kurma da ke gaba da su ma yana da Allah ya koro ta da dabi'a su duk inda za ka kai ka nuna walau kanu layak ya'qiluna kuda da ba wato sun kasance la ya'qiluna ba sa a abin da suka kasance tana ne sai da su ke nan wannan yana nuni a kan cewa a Allah ne kore musu hakan da za ka hankalci abin da ake gaya shi sa a nan wani lokacin ma hatta tattaunawa da wanda yake mafarnaci ba kuma shi ne ke dawa da fara daga duk mafarkacin da aka tabbatar da cewa a ƙarfi da dawo ba wasa ne shi kawai Allah sai dai idan an tabbatar da cewa lokacin da ake tattaunawa da shi batun tattaunawa zai fito mafi za su iya sauraron ah, wato alhaji na kamsa na ne wata magana wata za ta warware da wata gida Allah ya haska hasken na cikin suka ta da amma in ka fahimci cewa mutum kullum yana nan akan bid'a ko akan batarsa ko akan shirkarsa ko a kai ilhari na to magana ka tsaya a cikin ranar tattauna shi ma cutar da kanta ke ka tsaya da shi afa an da tusmin sunna wa lauka la ya'lu ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون من ينظر إليك أكسنس أخي وإن دعنا suke kallon a cikin lokacin da kake gudanar da al'amura na cikin to amma ko ba za su bi ka ba za su faɗi da su amfani da abin da suke gani kana yi yalla ya ce afa an ta ta hali dunya yanzu kai za ka iya nuna wa kamu hanya ne walau ka la yi ai Aiki ma ko da su kasance layi? yu'minuna ba ba su da tsira suna da da kurkuru ya suna gani amma ba su da basira da suke taimaka musu wajen tantance gaskiyar da aka gani daga abu da yake ba gaskiya ba za ka yi rasulullahi kana shirya da wanda Allah ya shirya ne kai zuwa ke koya wa mutane shirya shi kuma Allah shi ke ba da dama ki shirya a yake mutane na'am إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حقيقة الله الله لا يظلم الناس من ولكن الناس هي عليه آه، ولكن الناس ما إلا إلا حرب الإنسانية ولكن الناس لا من سوكا الله لا نعم. ويوم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله يقول ويوم يحشرهم أجراء أجراء الحق عن عالم شعوبكما ومأمور المراب التسعة شعوب عن عالم المراب ويوم يحشرهم كما كتنا مسرانا جزام تاشين an muka tashe su ta allam yalba su kamar da su zauna a duniyar nan ba illa sa'atan minan nahari face wani yanki ne ma'ana ba yin su ma ɗan awa ɗan awa yadda aka suna bayyana kuma sun tashi za su gane junansu أي تنظر صورة كان يكون كالكش إلى نظر صورة كان يكون كالكش هكذا حدث

ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون كأنهم يوم يعرضون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قبل كم في الأرض عدد السنين أنهم يسرى فالراجع القيامة يقوم فيه الوساء شكرا لك من أفضل قال لنا يوما قال يوم أو بعض يوم هو الفنجر مانعين فقال العالم أمام كافة قائمة وتنبيقا لنا ولا مرد مكتوب كبار الثاني قال جل الذي إلا لو أنكم كنتم تعلمون dan kwanaki kaɗan kuka zauna da kun da kun yi aikin da za ku jira a wancan wanda yi kowa gani da wata alaƙa na cikin majalisi kwana da ya ɗaɗi da yi da amsar hukumar da ƙasar illa da su illa yau illa yau to wannan kwanaki wancan la'alla Allah yana da mutane za su da kwanto ce illa za a kan jinnaha wasu ce illa asha wasu ce illa yau

in mun ga dama ma iya nuna masa wani abu da muke faɗa za mu nuna azaba za mu iya kafin Allah ya tsawar da ya da ba za mu nuna masa da gar abu da aka nuna masa a kan abu lahab Allah ya nuna ka shi yadda aka nuna masa a kan ashabul hadith أمية بن خلف أقوى بن أبي معين أو جهل جبل الوليد أبو المدينة تصور أن أنا يتأكد كذب من غير تحاول تدعو من غير مفهومة كذلك نمت هي مفهومة دولة in ma ta ta kawo to suna nan dai fa na marjiku zuwa gidan za su dawo su ya kawo nan sai mu musu ثم الله شهيد على ما يفعلون فانه فانكم الا ينهى عني تاخذ في اي فتاوى تاخذ في اي فتاوى قيل سلم الا تسلم تتجنن تاول ملائكه الله تسلمنا ظلم وما الا ينهى نعم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون حقيقة قوة الأمة من أي كما تمنوا لديه من أنزل أما لكي فهو إذا جاء رسولهم إذا منزل يزور ya yi musu gargaɗi suka yi bin gargaɗin kubiya mai na kuɗin kristi Allah ya yi kasance tsakanin da manzan da gaskiya manzo zai zai ce ya isa su ma tabbatar da cewa ba su zancen ba su karfi a aikin sakon manzo ba sai Allah ya asasa da tsohon layu da nuna Allah zai tafi zanen da zanen da su waya kuna za ka ji kana cewa manzon Allah mata hada wa'ad to ya shi da ya da ko insani ko ya shi da ko wannan azaba inda kake kuke Allah ya ce kul ka ga ya la amliku li nafsi darran wala naf'an ni ba na iya mallakar wa kai kaina cutarwa ko cutar da wani ba zan kuma ni ba na mallaka wa kai na cutar da kaina ba da zan ولا تفعل ظاهر تقول انهم قائمين اعضاء وجدت المملكه وكان عند بلديه كاي زلزال مبكر ثلاثه هو مواجهه مؤسسه أي شيء في الاتفاقيات أم في المدينة إلا ما شاء الله في أرض الله. فكرون آية من سنة الإيمان. إذا كنت أنت تتكلمون عن الله وعيه من ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون kulli ummatin ajal kowace al'umma akwai lokacin da Allah ya sanya mata an halakar da ita ni a wani lokacin za a halakar da ita kuma ne in lokacin yayi za ga ajalin fara da ajalin idan lokacin yayi ba a kafin lokacin ba za a ce a yi a yi a lokacin da lokacin in lokacin ne kuma za a yi da kafin ba wanda mun ne ba wannan aya ta talatin da ta arba'in da tara da Allah ke gobe Allah ya kai da yin karin haske da fashin sauki da karin bayani a ciki abin da kuma tare da Allah wani ba yawa bayansa wanda muka yi kuskure kuma Allah wani da yawa mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cikin tambayoyin da muke da su bashin tambayoyin da muke da su akwai tambayoyi da suka shafi wani ya yi tambaya a tsarar da ke ta salamu alaikum please malam can you clarify one praying tarawih in congregation zai kwace a kan da wanda Allah ke sa wanda ni ya yi sallar tarawih ya yi sallah a cikin jari ya bari haske da liman ya kammala sallah to ubangiji subhanahu wataala zai ba shi lagar kawai ya kallaci gari da baki wannan yana cikin sallah ta farilla da ko kowace sallah na wata ta farilla to misali kuma ga shi yana so ya tashi mun ya mulai ya kai tarawih kuma ya hada da uzuri da ya samu wannan lagar kuma ya sake tashi ya yi waɗansu sallolin na nafila haka shi ne malamai su suna ta faɗa yadda za ka yadda za ka shi ne idan aka yi zalla a yi wutar aka yi komai to sai ka tashi ka tsara wata ɗaya idan ka tsara ka ɗaya ka kashe wannan wutar sai ka tashi kuma ka yi tsara su hada da za ka yi kuma sai ka tsara da mutum ta ƙarshe saboda za a sake tsara wutar rani fi laila ba a yi mutum a jami'a wannan ke cewa salamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da imani baki ɗaya malam ne hukuncin mai yake kai wanda yake chat misali kamar na WhatsApp mun ɗan yi bayani a cikin lokacin cewa asali ita hira ba a ba ce a koyaushe sai a lokacin da aka hana kamar sallah amma ko a wani suna da ta yi magana ba a ita kuma sa shi ne tsira to amma ya da tsira ta kake akwai hira ta ko ba ko ba kitabi ta ke bada ne kamata ta yi ta to sai a duba a kai shi ita kitabi ta kuma mutum ya shagala da ayyukan ibada fiye da ayyuka na na halin da ba da na nan baya ba to kuma ba zai na ne zama na haram da take ko da ba su ta yi zama bai dace Assalamu alaikum malam follow up to the question I asked in baking birthday cake What I meant was someone doing the business of dating, uh, of cake, not only birthday cake. So people normally order by saying they want cupcake or they say they want birthday cake. So in the case that they order birthday cake, is it okay for you to do it since it is the business I do? shi ne dai a yadda muke labarin biya cewa shi ke cikin sahalar ne da abin da yake cikin sahalar ne kuma yin sa halar ne da abin da yake yin sa da cikin sahalar ne kuma yin sa na sama halar ne yin sa na sama halar ne to sai dai kuma idan ka sarrafa shi kuma ta hanya to kai kuma wannan sarrafa shi ta hanya ba zai hana maka halaccin da Allah ya halatta sai a kowane da ya kira wa tsanni idan ka gane cewa wa dan na yi sana'ar za ba ce maka wajen ne a kaza to in dai ba za ka tsanci ba kai kai saboda Allah ba ta zai sanya maka da wani abu ba Sa'i kamar na fahimta su ake a so trend ake wannan kar a yi ko wannan a yi wannan ba komai ake yi masa ba gaskiya a abin da ake yi shi ne abin da yake da clear wanda yake da nan kai tsaye da shari'a amma abu da ba nan ban ishihadi ne aka fito da shi ta hanyar kaza da kaza za a ko a littattafai na fitin ana rinjaye da abin da aka da kan shi mai daidai su saboda haka a yanzu haka based on the da muke yi da muka yi zuwa ga wannan shi ne mun zube matsayin ba su biki na ba su wanda za a yi na ciyar da waye sannan kuma a mun faɗa cewa da ɗarfin zai taimaka wa wannan abu zai ɗauki wannan hukuncin wannan abu to a ciki akwai ke sai da ce to kai kuma kana ce da kai nan ba wai don a yi siya a yi ba su ba kawai ana siya ma don na fi ko don ba to duk wanda ya zai wanda in yace maka irin wanda ake bayarwa ne da za a yi irin wanda ake yankawa ba da cikin kuma kana ganin cewa ka kasu da cewa ba sai za a yi zaka ba ta to ka zo na tayi ya ya ba ta lada salamu alaikum malamin fatan alkhairi Allah ya kara basira a malam ina neman addu'a da shawara da gare ka ina da matashin yaro shekara 24 yake baya son makaranta sai sana'a amma yana exerting 300 level ya fita ya ce sana'a ya yake ba a ba shi sana'a ba tukunna har ya fada abin har ya fada abin abokan banza da shaye-shaye don Allah malam ne to wannan da farko dai Allah ubangiji ya shirye yaran kuma ya shirye mai shari'a ƴaƴan mu baki ɗaya, Allah ya tsare ya tsare da mu baki ɗaya, na biyu kuma kai kuma a ci gaba da dacewa da addu'a da kuma kokari na duk hanyar da ta dace ka bi wajen samu yara sannan kuma abu na uku shine a auna a kan ya sa ya ci makaranta domin dalilan makaranta suna da yawa psychologically akwai wanda yake kwamfin da kwastin ne baya wani ko kuma bai iya sauki tunda da ce yanzu da mai wani environment ne inda makarantar ta ke baya wani kuma yanayin upbringing ne yadda aka rene shi yana da option an ba shi ta ce da zai iya za a abin da ya ga dama ya yadda ya da ya a wani lokacin kuma in influence da ya ke iya yana da cewa da abokanansa da wani da yake tare da su duk sana'a ke shi ma zai da haka to gaskiya wannan sai da shi ne shi kuna buƙatar kansila shi kuma da sun da zai ba a ce a irin wannan majalisun a a ba da shawara da abin da zai ba amma da shawara ta ko ka yi addu'a shawara ta kuma ka duba wani wa'in abubuwan sannan kuma inda hali a samu masana kai ka ji ka kasuwan a matsayin ka na mai tarbiyya da shi ma kuma a haɗa shi a matsayin sa ya yaro inda ya tsaya da tsayuwar da ya da ya halatta kansa in kuka yi duk abin da za ku iya su ku bauwa Allah ku lafiya ku insha Allah mu dauki ya da wannan shi gobe ne za mu magana insha Allah gobe ne salamu alaikum mala Allah ya kara maka tsira wani dattijo da ake jin nauyi a unguwar yana rufe wa mutane masallaci da tsakanin sallolin farilla ana gama sallah ba tare da wani dalili ba kuma yana sa mutane suna sallah a waje kuma babu wani abin ɗauka a masallacin to Allah ma a yi mishi nasiha ya ji tsoron Allah ya daina shiga aikin jama'a to ya kamata shi wannan dattijo tukuna kafin ma a zargi cewa haka nan ne a ji hikimarsa ta rufe masallacin idan ya zama ana yi da security power la'alla ko an taɓa samun wani incident kai illa ba ta ba ko kuma an samu security force ne to kaga sai ya zanto an sani sai a samu nutsuwa idan kuma a shi a zafin sa haka shi ne shari'a da addini to sai a duba me ya kamata a yi akwai waɗansu waɗanda ya gamsu da ilimin su da karatun su wanda za su iya gamsar da shi cewa bar masallacin abu ba shi ne sai a yi haka idan kuma abin ya fi ya fi cinyewa to gaskiya sai a taru community su gamsu da cewa lallai tafiya a asali shi ne a matsalar abu ba shi ne maslaha idan suka gamsu da ba su iya a zauna a gaya a cikin ladabi da biyayya da nuna masa daidai in dai ba shi gina masallacin ba in kuma yi to fa sarkin yawa na karfi karfi la'alla za a yi amfani da hukumomi kamar mutanen ne a cewa su karfiya da wani bawan Allah ga abin da yake yi kuma shi kaɗai yana haifar da rasara mai yiwuwa shi ma suka da hukuma ainihin siha da ke shawara da rubutarwa lokacin ta cikin da shekaru mai yiwa ko wani abu kamar haka idan kuma ya yi watakila ita hukuma za ta iya na shari'a ko shi a gwada mutum wani masallacin da ko ya zai shi eh? yau wato shi ne an tabbatar da maslaha zama tabbatar da ƙa'ida ta asali shi ne a وما إذا أنت عمون ما يكون جديد نشري أنت ذلك الأمر في فترة تسمع الكتاب أما أنت أنا يتكلم أنا يقول وما إذا لو كما تبدأ مو أكثر مؤمن فأكثر من مثلا كنا بقى الكتاب أم لو أنت أقول في جزء من الكتاب الكتاب نبيبا أبدا نتكشف وأوسع إيران ذات الغنائي الثوري iya yin da za su barka ne abin da yake kashewa na janareta na mai da tsawa iya kasar lallata lokutan karatu da abin da take kashewa na nantena kuma a tsarin da na shigo da masallacin na rana ba a taɓa tashi na sai a ce ba za ba wajen ba na buƙatar taimakon ba saboda a fahimta ta kamar kimar masallaci da girman sa ta kai a yi maka tunani yadda za a kawo masa data tun da tun da Allah ya san ban taɓa neman taimakon san adam a kan harkar gida na da harkar da Allah kawo in na samu kuɗi in gode wa Allah in ban samu wata ni fata Allah ya wadata na in samu to kuma masallaci shi zan bujiro da shi in masa haka a wannan fahimta da kan wanda yake shi kuma ya aikata haram ina jin nauyi da kunya sai dai in yi gamiyar da kana cikin jama'a shi masallaci yana da buƙatar agaji da ta tallafi wanda ya zai biya amma kuma da shi ya zama tsara a kan biyar gobe to sai na gaya da kuma idan ka ji zaka tafi sun masu ita ka ji to annan ta ka biya yawa. sannan kuma ni ba da halin da zan iya in gudanar da wani abubuwa in fact ba su kuma yana buƙatar samar da kyakkyawan yanayin ilimi a yau to sai na gaskiya a not ready for aka zo ta shekarar farko da wata latin da ta kuma ce a ta kuma ce a bana ma aka a jira su da yin kullum ga za mu iya ma su da masallaci cikin nutsuwa ya fitar da sabon sanar masallaci a noman kwanaki ba da sana'a a lokacin da suka yi ba wasu soja a yi da dina ita kashi a masallaci ba amma kun da yake kawo ko da guda da wancan asali saboda wani da ke wata maslaha ta shari'a ta tabbata to shi ba wani masallaci wani lokacin uzuri ne yake kawo shi amma da sai an yi a ya ɗauki wannan kudurin an tura shi a cikin shari'a an ga ya yi ba sa sai an tsinta su ta ce ko za mu da mutum sai an sa an zauna da mutum Allah na duka da mutum sai a gane da shi ke gaskiya ko shi ya cewa ba jama'a su suka fi gaskiya to kuma in yana cikin mu to Allah zai tsoron Allah a zauna a yanayin da da za a iya fahimtar juna eh, abu na ƙarshe shi ne ɗaukuwa da ya magana a kan addu'a da kuma matsalar masu tsakara kawa da jinnul ashik ko kuma jinnul ashik tattalin da kuma wannan ko wannan nisbar tsari da al'adiyya ko kuma su yi kamar jinnul aljinnu ke al'ashik kuma sifar da guda ɗaya in ko guda ɗaya ne jinni shi ne guda ɗaya to alakula ya kasance abin da muka saba shi ko a hausar aka ce jinin na shi yadda muke tsada da hausa shi ne wai aljan da ake cewa yana kowa mutane musamman mace namijin aljani sun ka zo mata yana mu'amalar da yi mu'amala ta aure بس الأولي حنا الأولي مثال الأولي ويمشي متى أورام ويحنا ترى لم يجد كافر الرجوات رجلا لاكيا بقوة التسكين ونشكل إذا من عاشق مسألة الجنة شكل الجن وانا مسألة خلافية أكثر تعبان في أمام ربنا أمام الإنجل في عندنا الإجابة وما كنا شكرا لكم كنا يمي بمساعدين بلا بلا وني الله يا كاو نظر كتاب كتاب أولي في بالوا الله تعالى نظر كتاب كتاب زاد زاد الشيطان قال المسلمين وانا ما أدري أنا كم تسمى بشيء كي بقى هذا أصلا kaga sun ba da kan ake da su ake shiga cikin da ne cikin sanya maka wasu wani sannan ba za su mana tare da masu tafiya ba ko cikin mutane sun ce za su mana yi kudoni da masu ne kwamon da wasu da duk masu tafiya ta ba da tsari ne ya kawo wata magana shakka akan kafin cikin da shekara ne min da adam a majalar dam shaitan yana shiga ya tafi cikin jikin ɗan adam sai ne yadda jini yake tafiya sannan kuma akwai asar da yawa na malamai da suka tabbatar da na magabata da suke tabbatar da cewa lallai shaitan yakan zo wa ɗan adam kuma yakan shiga jikin ɗan adam kuma ya yakan sanya wa mutum da ana yi cikin da na kula riba la ya kuma illa kamar da lalai ya taka ba ku shaitan min al-mas masu cin riba ranar alkiyama ba za ta shi wasu kamar yadda wanda shi ɗan yake sa shi yake zabura da ya shafe shi abinda ibrahim ibn da ya faɗa a cikin wannan ayar shi ne a kowar da zai yi abubuwa ya kawo shi ne mashi kai ke kayan shi ya shige jikin ke kenan to sannan al'imam al-bakar mai jirgin shi ɗan mutum ya mutum masu ba zai yi ne abubuwa kamar ba a yanayin da normal ba al'imam ibn kasir Allah ya tsarda da rahama shi ma ya fassara da wani abu kama da haka cewa shi ne yadda shi da yake shiga cikin mutum eh, ya tashi da irin wasu abubuwa wayan suke abubuwa ne al'imam kurkuri Allah ya tsarda da rahama da wannan ayar da wannan ayar da ke nuna cewa magana kan wannan dare ya shiga cikin mutum shi ne a tsara a dare shiga cikin mutum ya dinga sa shi yana da wani abu ba a hayyacinsa ba wannan aya ta nuna wani ra'ayin za a dare ba shi mutum ba daidai ba cikin duk wanda zai ke nan. to su da suke ganin cewa alhaji ba zai shiga cikin mutum ba suna ganin akwai wani abubuwa da suke tana irin abubuwan da in an mai yake cewa a jami'a musamman yanzu a ilimi na zamani ya tabbatar da akwai abin da ya kira depression cutar al'aƙi'a ah, cutar damuwa cutar damuwa tana kawo mutum da irin abin da ne ake cewa a jami'a shigar cikin suke akwai wannan cutar damuwa sannan ya an mai tsada da duk da kan da kasu da kawai ya fi kama wa ta amma mu a mutum ta akwai bai kan tsari wanda za ka ga mutum ya suna da wata kasara da ke fito da wannan tsari ne kan kansa za ka yi ma suna tsari matsafa ne ana yin su mara su ma kan mutum tsari da sihiri ce sun kama kokar da wani abu da gaira ne mana abu irin abin aljini ko ba ta kaɗi ya zama kan da aka yi musu wajen tsarin akwai aljini a cikin a madadin zafi da aljini mafi hana shi da tsarin matsala da aljini mafi hana shi sannan kuma akwai wasu abubuwa na halitta da ɗabi'a da suke yin abu irin abin da aljini suke to su sun ce gaskiya akwai wa'annan kuma wannan ma hakika ne ya yi ne da kamata kuma a tafi akan abin da ba a da to wannan rashin da za ka fi ka ce wannan baya an kuma sanin ba saboda kuma da akwai cutar da kuma akwai wani abubuwa da tafiya da zaka ga wani abin da ta zama mujiza wani abin da ka san mai tafi a biya kawo a cikin wani yanayi na gaba gaban annabi da ban mamaki amma dai nassi bai kone cewa abin sai ya shiga cikin mutum ba sai ma abin da ke tabbatar da haka yau da gobe kuma ta tabbatar da ana yin rukiya kuma a wani kuma a jani ta da zance kai ana yin ma wato ta waida da hawa ta rushira shi ne a kira yan gobe su hau su kuma yi magana shi a jani da mara lafiya kuma su koyi wurin wanda shari'a ta haramta wannan to in mun yarda da wannan sura ne yana iya shiga cikin mutum da su kuma a kala kala amma dai su mu masu yi tarayya a kan halitta ta rauhaniya wacce take ruhi ne ba kuma kala kala ne a tattafai da suka yi rubutu a kan wannan suke iya su fito a duk halittar da suka akwai kuma wasanni kuma Allah ya yi dabbobi ne a cikin Allah ba za su ce kama ba kai ba mutum ya ce kana cikin hali ya yi kuma za su ce kashe yawa da yanka a ba za su wani a mutum ya yi wani ya danga wani akuya wani kare ga ba ta kun ga wani kare da ke tsari da kuma ke domin shaitani a tsarin asirin shaiba kuma kuma za su ce kama da tsarin iyali to kuma ke da shi a hannun zo a yanayi da bakarantu kuma tun da aka karanta shiga cikin da ma su a yanayi da ba a cikin da akwai musulmai akwai kakanni wai za da mutum nuna wajen da suna mutum a cikin da akwai a musulman ma akwai na gari akwai kuma da suke a kuma wannan da na zari kuna wani na duna za na fara da idana akwai akwai suna akwai indiya a cikin ba za a samu to sannan kuma bincike na ilimi ya tabbatar da cewa annabi yana iya yin sha'awar wasu yana iya yin sha'awar wasu ko bincike ya kira annabi suna iya neman auren da الإمام وضع في كتابه الحوادث آثار من المرجع da kuma biyu a cikin lafasar marjan da wasu daga cikin da ta sun kawo a kara da yawa da manyan manyan wanda akwai maganganun imam malik shi da yake cewa za a iya hanyoyi kara mutum da aljanni ba da aljanni ba amma abin da ya kore shi halatta ne amma yi wata da da yawa a kan kuma shi ne ra'ayin a kalaman mawar da yawa da kuma ne ke kula da tabbata da a'am da madalin da ya ci shi ya ba da labarin aljin ya zo neman aure kuma an ma ba da kawai shi a'am shi ya tafi da aljin da ya ma da sauran sauran kafin ma ya da ita mutum da aljin ya zo neman auren nasa da dangin ce har yadda su yi irin ne kuke so na abinci ne kuka fito na abinci suka ce shinkafa ya ce da aka yi shinkafa sai ka dinga ganin zoma tana kagawa a ba su wanda ke cikin in Allah ya ji sun ba nan da ku ga ka ko da ke na da na ban ban haji da alhaji sai mu kawo su ji da dan fako da cikin ta sun ya ce ko to tun da wannan ne ya ta ce na ashe aljanna ne ya sha'awar mutum ba abun mamaki ba ne a jirgin jirgin sun yawon su wani a cikin zuciyarta ta ji kamar ana ana ta fata kai ba abun mamaki ba ne jirgin su ko wata ba su kullo wa ɗan adam manani kuma su zo amfani da shi ko ta hanyar haram ko ta hanyar da kawar amfani sai dai duk abubuwan da mutum ganin a cikin mafarki in yi faruwa ba shi za a halatta amma abin da ya sa faru a zahiri misali idan ta zo mutum da ce ta tana so su dinga kwana tare idan dai ba ko wata take a barci ko a lokacin da ba baya iya mutuntar kansa ba ya amince ta a zahiri za su zo masa a cikin mutum ya tara kamar yayin wannan shi ne abin da malamai suka faɗa kuma wannan ita ce ta tsawon kai amma idan za ku sumar da shi ko kawai shi na kuke tashi bayan ya kasance ko wani abu to wannan ba ba shi da ba shi da laifi sannan duk abin da aljihar zai sa mai mun yarda cewa aljihar ya ke mutum tarihi amma da yawa abin da aljihar ya ke mutum mutuwa yake sa mutum sai ya fi da ganin kamar kasa ne kamar ba a wata rage sa shi ke fi abu wata rage sa shi ya dinga san abin da bai kamata ya so ko abin da ya kamata ya so to amma idan za a fita barawa to a ta mani samu ni haku da ina yi misali ke yawa da cikin activities da ayyukan da wasu masu taron giya ne da yawa ba su da na irin na ba su da irin na psychology ba su da ilimi na tsaye da ba su da ilimi na zamantakewa ɗan adam sannan ilimin kanin aljani ma ba su da shi kuma ba su da ilimin ba da abubuwa kawai ne ya tsaye da Kuma ma wani ma su ƙur'ani da biya ta tsaye da ana iya ana tunanin ya yi alaƙin yana da duniya su iya ɗaya da shi ke na kira shi a kira shi likita kai tsaye a nuna tafiya ce masa da za a tafiya ta tafiya a wani mutum na shi ta bakwai ta mata ce jirgin ashi wani yana wanda ya jirgin ashi a wani jirgin yaushe ka tsaya a cikin asirin ka tabbatar da da za a kuma tana mafarki ana saduwa da tafiya ce jirgin ashi to yanzu wanda mafarki ne ya jirgin wannan mafarki jirgin ashi wanda da suna da kudura ta ɗaukar da ta ga wasu mutane sun shi ba saboda duk abin da aka karatu sun ba ta zuta aure ma aljani in ba ta auren da yaro aljani in ba ta kara yaron kari aljani in ba ta yana yana yawan damuwa aljani na ina shi wanda shi ne a kawo a cikin al'umma wanda take da masaniya kan al'amuran to kuma ba a gina su ce kashi da ya zama a shari'ance za a zama ka da kasawa ma da kasawa sai a koma a samu likita ya ba da kuɗin a kan wannan abu shi ko ma da ne gina kuɗin a kan abokan da ke saboda shi ba da ba ne wannan ya zaba za a yi akwai wata mijin ne baya kan ita yake karanta da rabuwar jama'a to wannan abin da yake cikin zuciyar da zai ka shiga samun abin da ake a halwata halwata su fikir hallucination kinga dinga abin da dinga dawo da dinga ganin ta a kuma kun da mutum nan iya yin tsarkakar ta kai ta kai da iya ba ta naki da tabi to shi ne da ma ki goma sha biyar ko shi kaga ita ta da to wannan damuwa da ke bar da da ya ta yi a kan da ta dinga ganin abubuwa a cikin kai dole shi ta idan mutum zai yi wannan da ya da an sai an shiga cikin tambayoyi inda ba su kawai kamar kasashen larabar kasashen yawa masu wannan aikin sana'a a cikin musamman suna aje koyi wata sana'a in ka zo za su za su kawo a ciki dama aikin su da kwarewar damuna iya tambayoyin da ake yi a gajin da su da za a ba su kwakwai da suke kamar da ake yi domin sai kuma a ɗauka sai a yi kan da nisa ana yi kamar da ƙari ne ƙara ya ji hujjoji ya tabbata ƙara ya koma ya kan da nisa da su ma ta rasu kan da wani abu na sun yi tambaya a cikin da a kwamfuta sai sun shiga sun yi kaza in an yi an gama sai an kanta sakamako shi ma za ka kuma wani da su ake yi sai an zo an ƙara wani a sai kuma na kan wannan sakamako sannan da ƙarshe kuma a tura mutum a kan ko magani ko wani abu da zai ce irin wa'annan abubuwan suna da da wanda bai kamata a yin gaggawar yanke hukunci a ce wani jinsin ashi ba ne duk da kiyaye tsoron Allah ya kiyaye ƙa'idojin shari'a na rukiya wajibi ne wannan sannan a kuma ya ji tsoron Allah in bai san harkar magani zai dinga mayar da al'amarin zuwa ga masana harkokin magani ya ji tsoron Allah kuma ya farkar zuciya da kwakwalwa ya ne da abu zuwa abin da ya shafi masanin zuciya da kwakwalwa ba dole ne ne ka zo har tume a kimiyya komai da komai ba karshe da ke suka zama menene ake cewa just all trade da a wannan ka ce ta ka ce ta kuma karshe ba su da komai ba to shi da haka ne eh, ganin kamar masu da ake ina ganin ba shi ya kamata ya yanke cewa wata kusa da ke aisha masana ya kamata su kawo na ɓangaren addini ya gaya musu in ba su da ke masu tsaro zai yi su bayan sun yi gida sun da sai ga kada ya zama dole ku ta yi addini ku ba da tsawa sannan kuma a hajji zuwa kuma a gani kan shi ma in masa bayani shi kuma ta ɓangaren sa la'alla ya ɗan abubuwa da kuma za su yi kafin a haɗa tare kuma da abin da aka samu wanda malamin suka bayan sai a gane da ni da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kan bayani kenan idan akwai bukatar ƙarin bayani da kuma a sa da kaɗa insha Allah subhanahu wa ta'ala a za mu kokari mu zo da su sai da ya kare a manta hukumar da bayan suke Allah ta hawa don hanyar da ta fara kuma jini Allah ya ce ba mu kammala ta da Allah da walalar da ta kuskure fa Allah ya ji mana kana ku karbu da yadda amma ku mu kula